Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Shugaban kwamitin ceton ƙasa na CNSP ya gana da ƙungiyar 'yan makaranta ta USAN kan batutuwan da suka shafi ci gaban ilimi. Akwai mu da ƙarin bayani ta da sakatare janar na wannan ƙungiya. Makon kimiyya ya soma a ranar jiya. Gwamnatin Nijar tana fatan bunƙasa shirin kowane ƙauye da kimiyyar yanar gizo domin bunƙasa muhimman fannonin ci gaban ƙasa. Akwai mu da ƙarin bayani. Eh, shirinmu na musamman mai da hankali kan wata mata ta daban da ke busa kakaki shine nau'in mu na wato wasannin gargajiya gargajiya da kuma na al'adu a cikin wannan ƙasar tamu. To madalla yanzu galabar naku ɗaya ina bin ɗaya. Shugaban ƙasar Nijar tare da mambobin kwamitin ceton ƙasa CNSP ya gana da ƙungiyar 'yan makaranta ta ESN a yayin wannan ganawa bangarorin biyu sun mai da hankali kan muhimman batutuwan ci gaban ilimi a Nijar. Ibrahim Abdullahi mataimakin sakatare janar ya yi wa Ali Munkaila Usaini ƙarin haske. Wannan ganawar da muka yi da shugaban ƙasa yana cikin buƙatar hadakan ƙungiyoyin ɗalibai na ƙasar Nijar domin gabatarwa da shugaban ƙasa matsalolin da jami'o'inmu na ƙasar Nijar suke fuskanta da kuma matsalolin a cikin makarantun boko na sakandare da masu fasahar ayyukan hannu da matsalar ɗalibai da suke a waje. Mun yi amfani da damar mun tattauna da shugaban ƙasa matsalolin da CNSP ya kamata ta mayar da hankali a kai abin da ya zo muna ba zata amsar da shugaban csp ya bamu a bayyane bisa batutuwan da dama suke ci muna tuwo a kwarya kuma a yayin tattaunawar an ɗauki aniyar mai ƙarfi Gwamnatin Nijar ta hanyar ma'aikatar da ke kula da sadarwa ta kaddamar da shirin kowane ƙauye da fasa'ar kimiyyar yanar gizo domin tallafawa mahimman fannonin ci gaban ƙasa. Madan Sule Hauwa da ke aiki a ma'aikatar Ansi ta yi wa Ali Nyali Abdulmumini cikon bayani. Mun girka cibiyoyi na zamani 113, hamsin ne ya kamata mu dora. Ana iya ganin irin canjin da aka samu ta hanyar tsare-tsaren na, na PVE. village intelligent al'umma ne da muka haɗu da su waɗanda a da sai sun yi tahiya na kilomita uku zuwa shida kayan su samu rezo in suna so su yi kiran dangin su yau an waye gari daga ma inda suke suna iya kiran yan uwansu har ma su rinka yin cinikayya kuma su aika kuɗaɗe mun haɗu da matan da suka gane ma'anar yin saye da sayarwa ta kafar salula sun san yadda za su tahiyar da kuɗaɗen su a takaice sun san yadda za su tahiyar da al'amuransu na kasuwanci har ma kuma ma su girka wani tsari na ci gaba a fannin tattalin arziki. Kuma tsaya kan ci gaban wannan kimiyya ta ilimi inda kimiyyar yanar gizo da ke kawo gudunmuwa ga ci gaban silima a Nijar. Wani dalili da ke baiwa kungiyar masu tsara fina-finai ta ƙasa halarta makon kimiyyar yanar gizo. Musaurari Buba Jangare Mega mamba na wannan kungiya ta masu tsara fina-finai a cikin rahoton Ismail Jibbo. Idan akwai fannin da fasahar na'urar zamani ta kawo ci gaba a kan sa yana gani a fannin sinima ne. Saboda a da babu fasahar na'urar zamani idan kana son ka shirya fim babban matsala ne. Amma yanzu tare da fasahar na'urar zamani akwai masu shirya fim tare da fasahar na'urar zamani idan ka shirya fim komai yawan kuɗin da ka kashe masa bai baka wahala ba kamar a da ba da babu fasahar na'urar zamani. zamani idan na tuna da yadda da muke shan wahala a fim ko da ka ga faifan bidiyon da ka ɗauka ne sai an je wajen wankin hoto an biya kuɗi masu yawa amma yau tare da fasahar na'urar zamani kana iya shirya fim ɗinka wata ɗaya wata biyu A cikin wani rahoto da kungiya mai zaman kanta ta Swiss cewa da ONG Swiss Public Aid ta fitar a ranar 17 ga watan Afrilun shekara ta 2024 kan batun kamfanin nestle da ke ake zargi da kasuwancin kayayyakin da ke kunshe da suga zuwa ga kasashe matalauta da ke nahiyar afirka yankin asiya da kuma latin amurka sakamakon binciken ya nuna cewa abincin yara na sirilak da kuma madarar gari ta nido na kunshe da suga kuma a cewar kungiyar oms ta kiyon duniya ta lafiyar kiyon duniya ta bayyana cewa hakan na tattare da illoli ga lafiyar yara da kuma tsawon rayuwar tasu. Aikin hannu da juriya shine taken baje koli na uku na zamanantar da tattalin arziki da horo kan aikin hannu SMFA da aka bude a yau Alhamis 18 ga watan Afrilu a yankin Agadas. Karin haske na Tana Risa shugaban kwamitin shiryawa wannan baje koli a cikin rahoton Musa Mamman. Mun shirya wannan taron baji koli ne domin al'ummarmu da ƙasarmu a cikin manufar cigaban ƙasa ta hanyar halin da muke da shi wanda ta haka muna samun 'yancin cin gashin kanmu don haka muna alfahari da rayuwarmu mu kasance kullum muna kusanci da al'ummarmu A cikin tsari ne a yau muna alfahari da wakiltar duka masu fasahar ayyuka hannu da kuma ma'abuta al'adu, sannan kuma domin nuna wa duniya cewa Nijar tana iya dogaro da kanta. Ya zama tilas mu kawo mu ga matasa domin su kai ga rayuwa dogaro da ayyukansu. An kaddamar a yau da safe da ayarin shaushawa kyauta ga dabbobin jihar eh, Arlit kimanin bisashe dubu ɗari da hamsin ne ƙanana da maya za su amfana da wannan shaushawa a cewar sakatare jar na furkcir ɗin Arlit Alhussaini Azinzim. da ya jagoranci wannan biki aiki ne da ya ce zai kwashe wata hudu kuma zai shafi dukan jihar nuri salisu mataimakin daraktan kiwo ya yi wa gungu muhammad dantani karin bayani La da vaccination du cheptel Wannan ayarin shaushawar dabbobi da za a yi kyauta a cikin gundumar Arlit an tanada tawaga guda da za ta tsaya cikin da'irar kwamin ɗin Arlit. ta biyu a komin ɗin dalnat ta uku kuma a komin ɗin gugaram da ƙaramar hukumar gugaram za mu fara sannan a je ta dalnat gurin da aka sa a rai shine a bana amma ƙananan dabbobi dubu ɗari da hamsin shaushawa manyan dabbobi dubu biyu sannan akwai shaushawa ta uku da za a wa raƙuma kimanin dubu biyu zuwa dubu uku. 2000 3000 la jihar kance yankin yankin zandar wato inda wato eh, farashin man fetur yake karuwa a cikin kasuwannin bayan darni inda ake sai da lita 130 wannan matsala ce da ke shafar al'umma. Farashin esansi a haramtattun kasuwanni a mata mai wato a cikin gundumar kance ya sa direbobi sun ƙara farashin sufuri wato kuɗin mota. Hasali ma Farashin lita guda na isansi ya ƙaru daga dala 60 na sefa zuwa 120 hamma da goma na sefa. Ga idi matafiyi wanda ba zai taɓa yin wannan tafiya ba saboda ƙaruwar wannan kuɗin dole ne direbobi su ƙara duba farashin sufurin bisa ga mawuyacin halin da ake ciki a ƙasar. kudin mota ya kai inda a yanda ka san shi da yanzu an kara in kai magana kace ce gashi gashi kana neman raguwa sai a ce maka ai mai yayi tsada lalle mai in yayi tsada yana da kyau sai a kara dan su ma su fahimci wani abu amma inda matsala take kuma in aka samu cewa man ya rage kuma su daga wajen nasu sai muga kamar ba rage a nasa bangaren malam isa mataimakin shugaban kungiyar masu safarin fasinja ta mata mai ba tare da jin daɗi bane suka kara wannan farashin kawai saboda tugume tuguman da ake musu ne da hargitsin kan hanya da baya canzawa eh, mu ma ba son mu bane ba abu ne dai ne da dole ne ta kama mu ma mun shi mu ma muna son mu tausaya mutane amma hailo mu ma muna son mu tausaya ma direbobin mu kuma saboda akwai abubuwan da ke faruwa da mutane ba su ganewa kare kudin mota zawwa take mai ya kare kudi kaga kenan dole ne a kare kudin mota dalilin wannan rishin abun yanzu akwai direba da yawa da sun aje motocinsu kun ji cikakkiyar hoto to kamar da na bayyana muku yankin gwaji na tukunusa a cikin karkarar birnin filinge cikin yankin tilabiri na fuskantar matsalar kiwo da cimakar busashe tun yau da 'yan shekaru a shekara ta 2023 daga yamai ne ake kwasar abincin busashe domin ciyar da shanu kusan 300 wannan matsala ce da ke da nasaba da sauyin yanayi da kuma kwasar ciyawa da mutane suke yi a kusan wurin dole a ɗauki matakan ceto da kare shanu da ke wannan wuri in ji ilyasu yahaya dan falke daraktan cibiyar tukunus a cikin rahoton abdullahi bagasa Matsalolin da wajen ya fuskanta a bara ko bana ma duka lamarin ɗaya ne, amma an ɗauki mataki akwai waɗanda suke kula da wajen domin hana satar ciyawa. Sannan sa'ad da muka samu daraktan da ya sauka da ke kula da wajen shine yanzu aka ɗora a matsayin darakta janar. Kenan kullum yana faɗi tashi domin a samu mafita kan matsalar wajen kiwo akwai cimakar dabobi da aka kawo albarkacin ziyarar gwamnan yankin da kuma ziyarar firaminista gaskiya ana nan da ɗaukar matakai da kuma ɓangaren ofishin darakta domin magance matsalar ciyawa eh, Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka Cup ta gudanar da walawala a yau da safe a birnin Abuja na gasar cin kofin Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da za ta gudana a Ghana wato a birnin Accra daga ranar goma sha biyar zuwa ashirin da takwas ga watan Mayu a yankin Ifowa Bay wato ƙasashe bakwai ne za su halarta kuma Nijar tana cikin rukunin Bay ta da Najeriya Burkina Faso Cote d'Ivoire da Benin Muhammadu Bashir Hassan da ake kira Koci Arizona kocin mena u17 e ya bayyana ƙarin bayani a cikin rahoton salamatu kadiri Abin riƙewa a nan ne babu wani gungu mai sauƙi dukkansu suna da matuƙar wahala. Abin da ya rage mana kawai mu dage mu da kufa yin aiki matuƙa don mu tunkari abokan hamayyar mu wanda mun riga mun san su a cikin wannan gasar da za ta soma nan da 'yan kwanaki. Tuni dai mun soma shiryawa sanin abokan da za mu kara da su zai ƙara mana kuzari mu ƙara zage damtse mu shiga aiki tukuru don mu yi abun a zo a gani a ranar gasar. Gurin da muka sa ma gaba ne, a ƙarshen gasar wannan rukunin mu shiga cikin gasar ta kusa da ta ƙarshe kai har ma mu kai ga buga wasan na ƙarshe na wannan gasar ta ɗaukan kofi na Ifowabe. To sai kuma rahoton da ya rage mana Fatima mama mahaifeta wajajen shekarar 1981 a birnin Kwanne yankin Tawa kuma ta shahara wajen busa kakaki wani nau'in kayan kiɗan gargajiya da ta gada ta bar makaranta domin rungumar wannan gado nata bayan ta samu digirin ta na BAPC. Wakilinmu na Kwanne Abdullahi Haruna ya hirinta da tare da wannan mata da ta sha bamban da sauran mata. Fatima Mamman mai busa kakaki ce na gargajiya wanda ta gaje shi a gun babanta da wannan busar ce ta kakaki wani lokaci gidan talabijin na ƙasa suke fara buɗe shirye-shiryensu. A yau tana da shekaru arba'in da uku a duniya Fatima ta fara busa ne tun tana a shekaru bakwai. Busa kakaki dai na gaje shi na. Na gada ga babana shi kuma babana ya gada ga baban shi. Ni dai duk cikin iyan babanmu ni ɗaya ke busa ta biyu kuma lokacin ina shawa tun tun wajen shekara bakwai na fara busan kakaki har zuwa lokacin da na girma ina busan shi. Na kai shekara ishirin zuwa shekara ishirin da biyar ina yin busan. Busan kakaki tun daga farko buɗe ORTN da liƙewa busan kakana ne. Ainihin shi ya yi ta. Ba kowa ne ake iya busa ma kakaki sai 'ya'yan sarauta. Busa in dai ta kakaki ce ba kowa ake ma ta saraki ce. Komi kuɗin ka ba a busa ma kakaki. Tsakani zuwa dai sarki ko kuma wani gwamnati haka kan iya busa mishi ko kuma dan galadima ko kuma sarakunan garka na fadar sarki haka daga sarki sai um, fami in sarki da wanda suka gadi sarauta haka ana iya busa musu saratu mamman kanwace ta jini ga fatima ita bata iya busa kakakin ba sosai sai dai idan yayarta tana yin busa yana tuna mata ne da ma'aifinsu in tana busa na yana jin daɗi na yana tuno min da tsohon dan gare shi sun ka gade shi shi ma ya gade shi ga baban shi ko da na taso na ga suna kakaki har na yana yana tashi sai jikina yana karkarwa yana busa shi ni kai ban taɓa busa Fatima tana wannan aiki ne na busa kakaki ba don komai ba ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya Studio Kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo daya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 da 54.